wato yana tattaunawa ne akan wato waɗannan kwanaki na wato shahara sai da zahara salamullahi alaiha inda malam ya fara jawabai wato akan matsayi da kuma girma na ita sai da zahara salamullahi alaiha kamar yadda aka sani eh, muna tare da malaminmu hujjatul islam musulmi samahati sheikh awwal ibrahim malam assalamu alaikum muna muku barka da zuwa wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to malam kamar yadda na ce masu kallon mu dai wannan shirin kamar yadda kuka fara yin bayanai akan wato matsayi da girma na ita wannan bayar Allah sai da zahara salamullahi alaiha wanda insha Allah yau ma za mu so mu ji wasu karin bayanai akan wato girma da matsayi da abin da ya shafe ta da kuma abin da za mu koya daga ita gurin wannan bayar Allah mai girma kenan insha Allah a'udhu billahi rajim rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله محمد محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عواقب أمورنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا زوجة ولي الله السلام عليك يا أم الأئمة عليهم السلام السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك يا فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته yan uwana masu daraja da albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu eh, alhamdulillah muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da yan uwanmu masu daraja da albarka a daidai irin wannan lokacin eh, sannan kuma kamar yadda muka saba kullum muna gabatar da mu eh, musamman zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna mushi ta'aziyar wannan rashin ya da daidai irin wannan lokuta eh, daidai irin wannan lokuta eh, da yake mun sani ba cikin wannan watan din ba ne ba ƙarshen wannan wata ba ne farkon wata kenan na jumada al'akhira jumada athani na biyu to cikin shi ne eh, allah subhanahu wata'ala ya karbi wannan baiwa tasa ta yi shahada a uku ga wannan ga wannan wata din wanda zai kama nan gaba kenan shi wannan program din dama an fara shi ne eh, saboda ya zamanto duk mukaddima ne cikin gabatar da wannan ta'aziyya eh, makoki ne a tana da ita sayyida zahra salamullahi alaiha saboda haka muna gabatar da ta'aziyyar mu zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farko sannan kuma muna gabatar da ta'aziyyar mu zuwa ga eh, mijin nata amirul mu'minin ali alaihi salam da rashin wannan eh, mata da yi wadda babu kamarta a cikin duniya musamman bangaren mata eh, shugaba ce ta matan aljanna shugaba ta matan duniya ne baki daya muna gabatar da ta'aziyyar mu zuwa gare shi sannan haka muna gabatar da ta'aziyyar mu zuwa ga dukkanin ƴaƴayenta a matsayinta na uwa ga imma baki daya to muna gabatar da ta'aziyyar mu ga dukkanin wasu wanda suke jini na sayyida zahra salamullahi alaiha sannan muna gabatar da ta'aziyyar mu musamman ga sahibul asri wal zaman kai muna gabatar da ta'aziyyar mu zuwa ga musulmi na duniya baki daya eh, jagorori na musulunci irin su as da al-qa'id hafizahullah da sauran dukkanin malaman muna gabatar da ta'aziyya zuwa gare su ba sai mun yi ta su da guda guda ba eh, Malamanmu Allah ya kara musu lafiya da da ƙarfi da kuma taufiki a cikin dukkanin al'amuransu muna gabatar da ta'aziyyar mu zuwa gare su baki daya don wannan rishi na kowa ne ba wai kawai na wane da wane ba ne eh, bai kambanci ba misali a ce 'yan shi'a kaɗai ne suke ji da wannan mm-hmm. eh, eh, shahada da ta yi mm-hmm. kowa yana ji ya ji ga jikin shi kuma har zuwa nan gaba duk wanda za su zo suka ji labarin irin abin da ya faru ga sayyida zahra alaihi alaiha lalle ba za su ji daɗi ba kuma eh muna ta'aziyya zuwa gare su baki daya to kamar da ka faɗa lalle mun ɗauko dogon bayani wanda Eh, muka faɗi cewa sayyida zahara salamullahi alaiha tana da eh, matsayi a wurin Allah kuma wannan matsayin ta same shi ne sakamakon irin ƙoƙarin da ta yi ta same shi ne sakamakon irin ayyukan da ta yi hmm. ba wai kar mu ɗauka cewa a'a sai da zara kawai wata kyauta ce Allah ya bata ya riga ya bata wannan matsayin shi yasa duk yadda aka ce ta zamo a wurin Allah duk irin sifofin da ta samu irin yaban da Allah subhanahu wataala yake mata kamar yadda muka yi cikin wannan hadisi wanda muke karantawa Allah subhanahu wataala yana yarda da yardarta inna Allah yarda li ridaki wa yaghdabu li ghadabiki kuma yana yin fushi yana yarda da yardaki kuma yana yin fushi da fushinki mutumin da ya kai irin waga daraja din kasan ne ba ba haka zai same ta kyauta ba mm, Allah subhanahu wataala yana iya akwai kyaututtuka da yake rarraba mutane kamar yadda mun gani cikin bayanan mu mm. akwai kyaututtuka da yake ba mutane mm. na halittar mu da yi ƴaƴan adam farkon kyautar da mu kenan wanda da ya so yana iya halittar mu cikin dabbobi cikin wasu halitta amma sai ya halice mu mutane kaga wannan kyauta ce duk ya ma kowa ita ba wanda zai sai inkari ya ce a ah, duk dan mutum duk dan adam ya san wannan kyauta ce aka yi mishi tunda dai an halicce shi tunda dai an halicce shi a matsayin mutum a matsayin mutum da Allah ya so ya halicce shi wani abin daban yawwa wanda kuma kowa ya sani cewa shi mutum shine mai daraja ta farko a cikin halittu na Allah ya faɗa ya ce na girmama shi mm. wala kad karramna bani adam kaga tunda mutum shigo cikin wannan layin na shi dan adam ne to yana da wannan karamcin mm. kowa na da kyaututtuka ga sanin lafiya ne abin da mutum zai ce sha ne abin da zai tufafi ne ko da daidai gwalgwado ne ni'ima ce da Allah subhanahu wataala ya ma mutum kariya ta mutunci da izzat da mutum yake da ita abubuwa ga sanar dama akwai kyaututtuka wanda Allah subhanahu wataala ya keɓance ma bayi kowa yana da su mm. amma akwai wasu kyaututtuka ba su samuwa sai an yi aiki mm. suna nan suna nan akwai su mutum ya motsa sai ya samu tili tili a wurin Allah subhanahu wataala wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu babu abin da ka sani wanda Allah subhanahu ta'ala bai da khaza'in din shi bai da tari tari taskokin shi Allah subhanahu ta'ala ke da haka nan falalar da muke magana akan ta kamalar da muke magana ya suna nan tari tari sai dai sai mutum ya yi kokari cikin nemuwa ka nema shi yasa akwai muna muna gani cikin arzuka wanda suke zama akwai wanda kana zanne a gida ko kana zanne a kofar gida za a zo a kawo maka ba sai ka kai wani aiki ba akwai kuma wani ko kuma wasu daga cikin arzukan ba yi ka same su sai ka tashi ka yi kokari sai ka yi aiki sai an motsa a sai an motsa to haka Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin falolin ma haka nan ne shi yasa sai da zahara wannan falala da muka jama ana ana faɗa ta cewa Allah yana yarda da yardarta sannan kuma yana yin fushi da fushinta wannan ba shi kadai ne irin wannan hadisin ba akwai da yawa wasu wasu hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da kanshi a wata faɗa yana cewa man adhaha faqad adani wa man aghdabaha faqad aghdabani wa man sarraha faqad sarrani wannan hadisan duk da muke jawowa akwai su duk cikin littattafan musulmi manzan Allah a cikin wannan hadisin me yake faɗa wanda duk ya cutar da ita to ya cutar da ni wanda ya fusatar da ita ya fusatar da ni wanda ya farantar da ita ya sa mata farin ciki to kamar ni ne ya farantar ma da rai in sha annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga duk tana da hadisan wannan kenan da muke kawowa na inna allaha yarda li ridaki kawai misali ne akwai hadisi da dama ba su kan sai da zahara akwai su daban-daban daban-daban Allah subhanahu wataala ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam duk ya faɗa mu irin matsayin da ta samu wannan matsayin muna ƙara maimaitawa sai da ta sha wahala sai da zara to muna bayanin irin wahalhalun da ta sha muna bayanin yadda ta yi sa'ayi ta kai ga wannan matsayin dan mu ma mu koya mm. kamar da muka fara nan akwai sifofi ba mu iya kaiwa gare su Na ta ne wannan kamar da mu ma muna da wani sifofi wanda namu ne mm. sun keɓanta da mu kowane mutum ɗan adam akwai sifofi da Allah subhanahu wataala ya bashi sai dai na wani ya fi na wani to amma akwai sifofi na sayyida zahara wanda ta kai gare su wanda mu ma muna iya kaiwa shin muna iya samun yarda Allah subhanahu wataala eh muna iya samu kai muna iya kaiwa mu ma idan muka yi fushi Allah ma zai yi fushi gafata malam sai dai ba za a sanar da mu cewa ga yanzu mun kai ga irin wannan yanayin ba amma lokaci cikin rayuwa muna gani wani zai zo ya bata mu da rai to wannan ɓacin namu sai ka ni wani abu ya auka a kan shi wannan mutanen. ya same shi saboda mi saboda fusata mu da ya yi kenan akwai bayi na Allah ko a yanzu magana da muke wanda suna kaiwa ko sun ma kai suna koya irin wannan amma ba wai irin daraja ta sai da zara ba wadda har a furta ta a sanar da duniya cewa ta kai ga irin wannan matsayin mutum yana dan samun nashi kaso Mm, to gwargwadon yadda ya sa a yi abin da gwargwadon abin da zai samu mm, kuma wannan ɗabi'a ce ta rayuwa cewa gwargwadon mutum yadda ya nema abin da ya nema gwargwadon abin da zai samu kuma muna gani kamar yadda kasuwa take misali daga kasuwa ko gona ko abin da ya kama da haka ko ayyuka mm-hmm. kowa gwargwadon kokarin da ya yi gwargwadon abin da zai samu kenan to haka ne rayuwa take mm. haka ne tsara rayuwa take shi yasa su ma da suka yi sa'ayi iya sa'ayin da suka yi suka kai ga irin wannan matsayi a ma mu haka ne ma'asumai ne amma sai da suka yi sa'ayi ba su zauna ba sai da Allah ya ba su wannan zaɓin bayan sun sha irin wahalalu daban-daban manzan Allah haka shi kan kai shaka ne annabawa dukan su makarin tarihin su sai da suka sha wahala annama akwai wasu falaloli da aka ba su mm. tun zuwan su kamar da muke ƙara mamita amma dai sai da suka yi sa'ayi to kun gani sai da zahra lahi alayya kamar da muka faɗa ta zo da wannan sa'ayi nata sai ta ƙara taimakawa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin nuna wa matan duniya da mazaje waɗanda suka zamo suna wulaƙantar da mace a shi mace ba abin wulaƙantawa ba ne ta nuna masu irin aikin da mace take iya ta yi mazaje su kan san cewa a shi mace ba abin rainawa ba ce to kaga ko kamar ayat da kuka karanta ta cewa Allah ya girmama dan adam hmm. ai haga ai da ita a ciki kwarai ba wai maza aka ce kadai ba yawa sai Allah subhanahu wataala ce hmm. bani adam hmm. bani adam kuma da mata da maza ne ba wani bambanci ba wani bambanci amma su maza wancan lokacin lokacin jahiliya sai suke dauka su su ne mutane kamar su ne kamar ko yanzu akwai wasu wanda suna ganin cikin halittu su ne waɗanda Allah subhanahu wataala yake so nahnu abna'ullah wa ahibba'u mu ne ƴaƴan Allah subhanahu wataala kuma mu ne ya fi so wato su sun haura waɗancan wanda suke ware mata a cikin mazan ma eh. su yanzu suna gana akwai wanda su ne masu daraja ta ta farko ta farko saboda su ne ƴaƴan Allah su Allah subhanahu wataala yake su to suna mutane suna da irin wannan amma suna son su ga dai cewa su ne aka zaba su sauran mutane sauran jinsi ba a zabe su ba alhali dukkan ku mutane ne dukkan ku bani adam ne dukkan ku Allah subhanahu wataala ya karrama ku kuma duk babu bambanci miskini da wanda ba miskini ba talaka da wanda ba talaka ba na kasashe wanda ma bai da hannuwa ko kahuwa ko wani abin ga da wanda yake da su mai lafiya da mara lafiya duka dai mutane ne Allah subhanahu ta'ala dukkan su Allah yana kallon su akan wani lokacin ma wanda yake miskinin ko fakiri wanda yahi wanda yake yana ganin shi da lafiya da komi saboda shi an bashi lafiya yana iftikhari da ita yana takama da ita shi kuma wancan da yake ba a bashi ba yana tawadu ga Allah subhanahu ta'ala. yana biyayya ga Allah subhanahu ta'ala. shi kuma wannan ya samai dagawa alhali Allah subhanahu wataala bai san mutane masu dagawa mm, to ka gani wato shi wancan da aka jarabe sai ya zama ya fahimci ya fahimci rayuwa duk da ke wannan jarabawa wacce ta sa ya fahimci rayuwa din mhm. ita fahimtar rayuwa za ka ga wani mai lafiya ne lafiyar sa kalau ba ni kasa amma ya fahimci rayuwa wannan cewa ita wannan rayuwan mm. wato wata rayuwa ce yar gajera mhm. ta gwaji wanda za a gwada mutane kowa je karɓi sakamako don haka ba bambanci idan wanda yake da kasu a mhm. rayuwa ko tawaya ko wani abin da ya kama da haka mm. ya yi wa rayuwa kyakkyawan fahimta cewa ita wannan rayuwar wato ba wani matsala dan an halicce shi da wani nakasu ko wani abu ko wani abu ya same shi daga baya ne man misali cewa wannan rayuwa wata guntuwar rayuwa ce wacce za a gwada shi mhm. akwai ranar sakamako wanda ba haka zai dawoma ba ma'ana kuma yan shekaru ne wancan rayuwa yan shekaru ne ko ba haka ba to to ka gani shi yasa ana samun mutane irin wanda suna fahimtar haka nan ko da suna cikin talauci suna gane cewa Allah subhanahu wataala ba wai bai san su bane kai wani lokacin ma ya fi son su da yasa cikin haka na saboda mi saboda ya san idan ya ba su arzikin ko ya ba su wani abu ta yi canza su fi ma waɗancan zama masu ɗagawa shi yasa ya bar su cikin wannan yanayi shi yasa duk yadda Allah subhanahu wataala to annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kan kashe rayuwa irin ta talakawa abin yana zawa amma yana bayarwa saboda bai san ya saboda yana ganin shi da wadda duniya ne bai san bai san ya zanna da shi hmm. kullun cikin infaki ake kamar da magani ji ya sai da zahara komai na ta bayarwa take kaga wannan abin da ke da muhimmanci cewa mun fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba talaka bane ko su imamai a'a su ba sa tarawa ne rabarwa suke ba su bari ya zanna ne suna nemowa ko ana kawowa su da kansu suna nema hmm. amma suna samun shi kuma suna bayarwa za su yi al'umma hidima da shi saboda su nuna ma mutane cewa izzar mutum cikin bayarwa din haka ake so cikin infaki cikin taimaka ma addinin Allah shi yasa su kansu suna nema ba har hidda zakka suke an same su suna fitar da zakka suna ma'ana suna aikata yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ai an same su ba talakawa bane amma abin na shigowa kuma ana bayarwa amma su suka san da suke bayarwa tunda ba wai an ce ba da abin da ka samu kawai ka dauka ka bayar duka mm. eh yadda dai mizani musamman mu gare mu mm-hmm. su sun san me yasa suke yin haka nan sun fi mu sanin Allah subhanahu wataala da abin da yake so amma dai suna son su koyar da mu mu ma wani mai kadari cikin abin da muke da ba zan ki dauka muna bayarwa kamar da muka faɗa jiya ka zan ki samu ko wani miskini wani fakiri a kullun kana dan hidda mishi ko da to to wanda kake dafawa a cikin gidanka dan kwano guda kullun kana fitarwa kana dan yan sallah ta zo ka dan yi mishi tufafi hmm. wani miskini ko wani maraya musamman marayu ka san maraya ɗaya Allah yana jin daɗin irin wannan aikin to mun gani daga cikin ayyukan sai da zahra abin da take yi wanda kuma zai wuce wanda zai wuce daya biyu uku goma kowa dai gwargwadon kowa gwargwadon iyawa shi mm. amma dai kan mutum ya kasa irin haka nan kar mutum ya kasa kare zama baya yin komai yawa kare zama kuma idan wani ya tambaye shi yana korar shi ne a koma ya ne ka samu ka dauka ka bashi koma ya ne ba ka rasa dan abin da zaka bayar kuma Allah hakan ne yake jin daɗi da irin wannan mu'amalai saboda shi a wurin shi wannan ababen da yake bayarwa kamar da muka faɗa mm-hmm. yana bayarwa ne don mu taimaka ma junanmu mu girmama junanmu ta wannan mu zama dukkanin jinsinmu shi ma yana jin daɗi ko yaya ne kada ya zama yana wahala yana nema bai samu ba kuma kaga wannan yana kawo wato samun zaman lafiya a cikin al'umma saboda ba za a samu wanda suke ɗauke-ɗauke ko sace-sace ko bige-bigen mutane irin abubuwan da ake fama da shi yanzu da sauransu inda za a samu wannan yayi yawa a cikin mutane tausayin juna da taimakawa juna waɗannan abubuwan za su ragu sosai sosai musamman wannan wata isharar zani wadda kamar yana ganin tana da muhimmanci hmm. musamman janibin masu kawo ma al'umma tsaro ba kawai sai talakawa ba kar mu kalli cewa sai talakawa mabukata ya hmm. kamata mu zanki taimaka ma wanda wannan su ya kamata a ci ma tuni ma wannan dama mun wuce wannan wurin muna kokartawa sosai wajen taimaka ma duk inda talaka yake duk inda mabukaci yake na kasar shi musamman irin wanda suke fama a asibiti suna cin ba su da wanda za su yi musu magani ba su da nauyin wanda zai dauke masa wannan eh, wahalhalin da kuma kuɗin da ake biya na eh, asibiti na jinya mm, ya kamata mu zanke ziyara wurin muna taimaka mu ga yanayin da suke ciki wasan cewa a shi akwai wanda suke cikin jarabawa ya kamata mu taimaka musu ba ma wannan kadai ba hadda waɗanda muke ganin suna lafiya suna tare da mu amma ba mu sanya suke ba ba mu sanya ake kula da su cikin wurin wurin aikin su ba irin masu kawo matsaro kafata malam me yake kawo da dama rashin kwanciyar hankali a cikin mutane kwanta ne masu iko ba su kula da su sosai ba ba su musu biya akai akai ba su ba su yadda ya kamata to muna da masu kuɗi masu hali wanda Allah subhanahu wataala ya tallafa ma kai ko irin talakawa da dan aikin da suke wanda bai kai bai kawo ba dan abin da suke samu idan suka ga irin 'yan sanda irin masu kawo tsaro cikin cikin eh, al'umma su sun ki taimaka musu san me hikima cikin irin haka gafata malam yana taimakawa sosai wurin su waɗannan wanda suke kawo tsaro ba za su zanki karɓar cin hanci ba yanzu yanzu duk wanda yake yin zalunci za su yi kokari sai fitar ma wanda aka zalunta haƙin shi da gaskiya mm, akwai hikima lalle a cikin amma in ya zamana ba a kyauta al'umma ba su tausaya musu wani zaga yana da halin ya taimaka ma mm. maikwantar na amma zagaye ba ruwan shi na ta eh, suna walakanta su duk da muna ganin su kamar ba miskinai bane ko suna aiki suna da aikin yi mm. amma ba haka suke samun kulawa isassa ba daga bangaren gwamnati kenan ya kamata mu taimaka musu wato in na fahimci kuma mujarradin mutum yana da sana'a yau aiki ne ke nuna cewa bai da bukata bai da bukata ba ta iya yana da sana'an ko aikin yi amma abin da yake samu din baya daukan nauyin rayuwarsa da dama wasu na fitowa tun da sassafe mana hmm. ba su ma karya ba ba su da abin da su karya da shi saboda ta yi abin da ake biyan su a wata bai isa su to gaba ta malam mutumin da ya fito yana jin yunwa yana jin yunwa yaushe za yi ganin wani ko da yana da gaskiya ba zai tsaye da shi ba ya ce dole sai ya bani wani abu musamman ma ka ba shi makami kuma sai ka sa masa yunwa to kaga akwai kaga shi yasa suke tsare mutane bisa hanya suna amshe musu abin dokiyoyi wani lokacin ma kamar mm. suna iya wuce haddi ma wurin ta'addanci da su za a yi za a yi hayar su sai su kashe wani ko su yi wani duka me yasa haka nan saboda ba al'umma ba su kyauta amma in suka ga al'umma duk suna tallafa musu duk inda suka a ah, wani ne kaza kaza sai a wurin aiki a dauko a taimaka mishi a ga wannan a zo ka karya a ba shi kari kyauta ya ci ya koshi to wallahi in dai shi dan adam ne ma'ana yana da mutuncin nan na hmm, yan adam na karrama wannan da Allah subhanahu wataala hmm. ya bashi to zai san cewa al'umma bai kamata yana musu wani abu ba shi da kanshi zai ji bai kamata ba an cika maka eh, ciki da abinci an taimaka maka in mai sai da kaya ne ya taimaka ai ya maka sauki yana sauƙi maka ko da bai baka kyauta ba wani kuma zai iya ma ɗauka ya baka kyauta ya ce ga kayan saka ko ka kai ma iyalinka irin sallan nan wancan ya ji ya baka abin da zaka dafa wannan ya baka abin da shi ma zaka to saboda Allah kullum ana kyautata musu al'umma kuma suna iya wannan aiki kasu da sai sai iko da dama sai mu zanki kallon wai iko shi zai ma'ikwanta su kamata sai gwamnati ita kamata a'a mu ma akwai namu abin da shi sa idan aka zo saka ni an dauke sa haya suna suna babbaka ma uh, al'umma kasa abin nan wuta hankalin su kwanci yau tun dama suna gana abin ga suna eh tafiya su ji su amci dukiyoyin mutane saboda mi saboda mutane ba su damu da su kyauta musu ba amma da duk za a taro a ɗauki wannan tunanin na kyautata ma duk mabukaci ko da ma'aikaci ne ba mu san yadda yake aiki ba mu san yadda yake fama da aikin da yake yi ba amma muna ganin alamun yadda suke tafiya mm, muna ganin da suke sa yadda rayuwar shi take yadda ke mm. juya rayuwar shi muna gani to ya kamata mu zanki tallafa musu mu kyautata musu mu kama musu cikin aikin su to a nan ne za su yi aiki yadda ya kamata su tsare mu rayukan mu su tsare mu dukiyoyin mu su tsare mu komai mu saboda suna ganin muna son su amma in yi zama na mu kanmu muka sani dukiyoyin muka sani ba mu da su to dole ne duk abin da ya taso to sai dai mu yi haƙuri mm. kuma haga ai kamar yadda muke gani ko kasashen da suka shiga ba ma wannan irin ne ai akwai muna ganin kungiyoyi ga sunan da yawa na taimakon jin kai ake cewa na ba da jin kai suna zuwa ta kasashen su je su ko ba haka ba za to haka kar mu dauka cewa waɗannan dan su eh, turawa ne ko kuma abin da ya kama da haka misali mm-hmm. su ne su kaɗai suka eh. iya wannan aikin a wasu mutane ne su ma suka fara da kaɗan suka fara yanzu har yanzu sun za su iya taimakawa wata ƙasa za su iya taimakawa a wata ƙasa farawa ake ba sai an tara abin ne da yawa ba sannan a fara aka fara ne sai abin ya girma to haka idan ya zama wannan tunanin ma ya zama ya shiga cikin mu cikin mm. al'umman mu kaga zai zama cewa ne lalle wato an sauwaƙe mutane abubuwa da yawan gaske wajen taimakekeniyan juna to ka gani to musamman ma daman taimako kamar yadda kuke faɗa da kaɗan da ake fara sai zai bunƙasa saboda Allah subhanahu wataala yana mayarwa ne fa huwa yukhlifu kamar da ya faɗa wa ma anfaqtum min fa huwa yukhlifu daga cikin abubuwan da muke ciyarwa wanda muke bayarwa Allah subhanahu wataala ce zai mayar mamu ba asara bace ba asara bace mm. shi yasa lokacin zaka taimaka ma wani kana ganin ka taimaka kamar shikenan ya rage cikin abun gadanka sai gani a ah, shi ma duk cikin riba abin da kake sana'a ka ci mm. bai ma shiga cikin uwar kuɗin ka ma samu riba duk da ka bayar kana ƙara samun albarka ne to haka ne zamu yi abubuwan mu suna samun ci gaba kowa ya zama yana jin daɗi tare da mu sana'ar mu albarka ta ita ce kowa ya ji daɗin ta kowa kuma haka ne kowa sana'a shi ya zamana ba shi kaɗai ke jin daɗin ta ba al'umma ya zama yana damar shi sake cewa hadafin yin irin sana'a kasuwanci noma ne kiwo ne duk abin da ya kama da wannan ya zama ka taimaka ma al'ummarka wato malam da kuka yi maganan cewa Allah subhanahu ala yana mayarwa ne mm. su kan su al'ummar mu wato a zamantakewa ne da kullum an san wannan a cikin mutane mm. yanzu misali ko ba a kama sunan wani ba misali mutane da yawa za ka ga sukan zakka da Allah subhanahu ta'ala ya dora wa mutane cewa su rika bayarwa to za ka ga cewa su sun ɗauki wannan abin da muhimmancin gaske kwarai cewa in dai lokaci yayi na zakka nan za su zo su fitar su rika mhm. bayarwa mhm. to tun daga kaɗan suka fara sai ga shekara mai zuwa kullum tana karu tana karuwa su sun sani eh. wanda kun ba su fitarwa sai Allah ya bar su da farko suna gani tadrijan yana hmm. bar su kamar suna gani suna bunƙasa wuf ɗaya sai ka gani arziki yayi ƙasa sarasa inda yi to wannan ba abun suna ganin da kamar wayo ne suka ma waɗanda suke hmm. suke su suna fitarwa kamar arzikin ragewa zai ko hmm. kuma wayo ne suke ma Allah subhanahu wataala hmm. suka abun ba sai gaba to za ka ga cewa abin ganin da nake cewa tun yana bada a makota zakkar yanzu ya fita ya zama unguwa yanzu ya zama karamar hukumar su ko kuma yanzu ya zama a yanzu kowa ma zai iya ba to kaga wannan abin ai lalle magana da ka faɗa cewa Allah yana mayarwa ne yana yana mayarwa alƙawali ne ai alkawali ne Allah subhanahu wata'ala ya ɗauka idan kai ɗin zai yi kai kai to shi kuma shi dake ke da komai shi dake ke da iko akan komai kamar da muka ya faɗa da kanshi a cikin littafin shi wanda yake cewa yana da khaza'in din abu ya kasa yi maka ka san ko akwai akwai mamaki mako bai ya wannan karamcin ka ai ba kai Allah yau ina kai da hmm. koyan kai da ake koya ma yanzu karamci kai tsammanin Allah subhanahu wataala shi ba zai iya mayar maka ba kuma ya lallinka maka kamar yadda ya faɗa Allah subhanahu ta'ala ya dauki alkawali zai yi kuma zai yi sai dai mu idan muka muka muka tauya cikin amu kuma kawo raguwa cikin aikin to nan ne zamu gani amma idan dai har zamu yi shi ya dauki alkawali ya yi ta maimaita man ja abil hasanati falahu khairun mina ko ma an min shay'in fa huwa yukhlifu ko kuma ayar da take bada misali mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba kadiwa gani misalin wanda suke ciyarwa kamar wanda ya shuka zangarniya ce shuka kwaya kwaya tafi zo zangarniya guda bakwai kuma cikin kowane daga cikin zangarniya na guda bakwai kuma akwai kwaya ɗari a ciki misali na kwaya ɗari tunda san tana fin kwaya ɗari misalin ta kenan kenan abin yana bunƙasa ne kai dai ka shuka ka ɗauka ka miƙa ka gani ka miƙa wa Allah to su ahlul baita alaihi wasallam kamar da muka gani tun jiya eh, bayan da muka dauko na sayyida zara wannan sifa irin mai albarka da ta dauko take yi wannan sifofin sun yi imani da su sun san ɗari bisa ɗari Allah subhanahu wata'ala yana mayarwa ne yana lullunkawa ne yana ajewa ne a ranar lahira wadda ita ce rana ko kuma ce rayuwa wadda take matabbaciya su sun san da haka nan ne shi yasa duk abin da ke gare su za su iya dauka su miƙa kuma su dawo dan sun kwana ɗaya kwana biyu babu ci babu sha ba su damu sun san saboda cikin yarda neman yarda Allah ne wato sun imanin su ya kai sun fahimci Allah kyakkyawar fahimta cewa ita wannan rayuwar mm-hmm. wato a nan ne ake gina wancan rayuwar wacce take da dindindin a wannan guntuwar rayuwar ne mutum zai gina wacce rayuwar shi ta dindindin ko ya bata ta abin yana ga hannun mutum ga wata mana abin yana ga hannunka shi yasa kuma rayuwar can ka gina ma kanka wadda take mafi kyawo ko kuma ka gina ma kanka wadda take a ƙasa ƙasa a takaitatta ko karamar daraja ko kuma gina mai babbar daraja ko mai karamar daraja yana ga hannunka in kana so ka gina ta yadda Allah subhanahu wataala akwai dama akwai dama ga ta nan gare ka sai dai in baka so ba amma sai ka taushe zuciyarka ka hana saboda zuciya ai kullum tana umarni da mummuna aiki mm-hmm. nan ne aikin yake nan ne abun yake sai ka yaƙi ta nan ne mahallin jarabawa yawa sai ka zo kana son ka bada tun nan maka kai me yasa zaka bayar ai zaka talauci ai zaka yi kaza wancan me yasa zaka bashi shi me yasa baje zai nema ba kaza kaza ai ka manta dai ka sha wahala wajen neman abu da dai irin dai ruduwa ta shedan mm-hmm. ya samu zuciyar ne ita ma yana amara bisu tana umarnin mutum da ya mummuna aiki to shi kenan da an samu wannan gashi dan ga ita sai mutum ya ki bada sai ya kai lokacin da gashi nan ga abun kuma ba zai iya bayarwa ba haka ya zo ya mutu ya bar abun karshen ta ya bar mu magadan da za su zo su lalata abun ba za su yi aikin Allah da shi ba ya gama ya tafi can bai gina komai inda inda zai dawo bai gina komai bai gina ba sai ya ji tana dama can wurin alali Allah ya bashi dama hmm. malam gashi kun kwaro bayanai kuma za mu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka da insha Allah sai zama kun dora inda muka tsaya jama masu kallon mu masu girma ku da kace mu za mu je hutun takaitaccen lokaci idan ya dawo insha Allah sai in muka dawo sai zama mun dora inda muka tsaya to jama masu kallon mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci in dauke tarar mu a tashar Walaya TV a cikin wannan shiri na shugabar mata da yake tattaunawa akan wato falaloli da girma da matsayi na da zahara salamullahi alaiha kamar yadda masu kallon mu suka ji insha Allah za mu koma ga malam sai zama mun dora inda muka tsaya har ga fatima mun dawo zuwa gare ku bayan tafiya hutun takaitaccen lokaci to ma da labarka mu da dawowa eh malam eh, yanzu dai mun fahimta hmm. cewa akwai sifofin da sayyida zahra salamullahi alaiha take banta da su hmm. kuma yanzu mun fahimci cewa akwai wasu daga cikin sifofi wanda mu ma muna iya mai sa'ayi iya sa'ayin mu kai gare su kamar irin wannan wanda tun jiya muka fara shi kuma yanzu mun kara dasawa mun kara bayani akan shi na abin da ya shafi tallafa ma waɗanda suke in faƙi a cikin hanyar Allah subhanahu wataala wannan yana daga cikin hanyar da Allah subhanahu wataala yake dandanan ya soka idan kana son Allah dandanan ya soka mm. to ka ɗauki wannan hanya ne kuma ko ba ma don so ba za mu gani wanda suke irin wannan aikin ko ba musulmi ba ne sai kuma me suke samu suna samun ƙarin tsawon rayuwa kaga sun samu tsawon rayuwa Allah subhanahu wataala ya bar su tsawon rai saboda mi saboda yana son ga ana tallafa ma bayan shi kuma sannan yana maida musu yana maida musu na'am a wannan duniya yana ba su ne abin yana ƙara samun bunƙasa saboda daga cikin bayi na Allah akwai wasu baka sani ba mutum bai sani ba mm. akwai wani kana taimaka mishi za gani kai da kanka kana ganin abin cikin arzikinka yadda yake samu bunƙasa don mutanen ma daban-daban ne shi yasa kai ci gaba da taimaka ma bayan Allah ka gani cikin taimakawa da kake sai ga akwai wani wani in ka taimaka mishi to abin zai samun bunƙasa naka ka rasa ma eh, ta yaya abu yayi da can kana ta kokari ka ga ya samu bunƙasa amma baka samu bunƙasa ba sai yanzu da ka taimaka ma wasu daga cikin bayi na sai ga abin yana samun bunƙasa saboda mutane ne Allah subhanahu wataala daban-daban ne darajojin su ma daban-daban ne wato haka wannan yana da kyau kenan idan mutum yana taimakawa ya rika faɗaɗawa imana eh hmm. shi yasa ake cewa kai ka ci gaba da nema cikin duhu kana taimaka kai dai Allah hmm. Allah nake taimakawa kar in kalli wannan mutumin wanda zan ba hmm. yaya yake menene shi kai Allah ka ba kai dai Allah ka ba Allah subhanahu wataala man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana kai dai ka ba Allah wannan bashin ka gani za ka same shi ko ba za ka same shi ba ka miƙa wa Allah Allah yana nema cewa wane ne zai iya bani wannan wane ne ina ina nema Allah subhanahu wataala ya samu cikin bayan shi shi yasa idan kai to dandanan za ka kai ga soyayya ta Allah subhanahu wataala ka samu arzikin kai ci gaba da bunƙasa to shi yasa wannan janibin muka samu ahlul bait alaihim salam su ba su ma damu dan nan an bayar gare su ba su dai Allah dai ya ji daɗi kawai su dai soyayya ta Allah kawai ta dame su kaga inda suka bambanta da lokacin da suke duba ba sa dubawa su kawa su Allah kawai suke duba su Allah kawai suke kallo Allah kawai Allah dai ya ji daɗi akan wannan aiki da suka yi shine kawai ya dame su na man yarda Allah shi yasa su da kansu na faɗa muka duba cikin suratul insan da suka ciyar da miskini da yatim maraya da wanda yake asir me suka ce inna ma nut'imukum liwajhillah mu muna ciyarwa ne kuma kawai saboda Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu bukatar wani wani abu a wurinku wato in sun ba ka ba ka ce ka gode ba eh su su damu ba ka tafi su san abin balantana mu yanzu mafi yawa an ka bayar in ma ba a gode ba sai ka ji ka ji wani abu ce an bashi ko godiya eh ko godiya bai ba sai ka ji gobe in yazo to yanzu in ma ka bashi din zaka rage akai da ka bashi jiya me yasa saboda wannan abin yayi tasiri gare ka ya kamata mu yi koyi da irin sayyida zahra salamu alaihi alaiha tunda bai godiya ba mutum yana ganin kamar Allah bai karba ba yau kamar Allah bai karba ba alhali ba haka ne ba mu zama kamar su inna ma nut'imukum liwajhillah ba ruwanka da shi kawai ba ruwana Wani ne shi ne shi ya gode bai gudi ba menene ba ruwana kun ba ruwana Allah zai mayar mana ko ba zai bayar ba wannan duk aikin Allah ne kai dai kai hmm. shi Allah wannan wazifa shi ce kar ka damu shi zai ba zai ba kai da kai kar ka ji tsoron wai Allah shi zai tashi wazifa ko ba zai ba wannan ka tabbata zai yi kai dai ka bayar kar ka buƙaci a godan kar ka buƙaci kuma a mayar maka nan gobe ka ce misali in ka shiga cikin matsala Kada muka ce nan wani ta taimaka masu nan ba wanda bai yanzu saboda na zo yanzu ba ni da shi shikenan kowa ya kyale na ba mai kaga yanzu ka duk ka bata ayyukan da kai ashe can duk wannan abin da ka bayar ka bayar ne na saboda a mayar maka to kar ka zama haka ya zama biki kenan yawa ka bada saboda a mayar maka saboda a mayar maka to kar mu zama haka nan mu zama kamar halal bait kamar irin sayyida zahra irin imamu ali irin imamu hasan imamu husaini a imman nan namu shi yasa muke alfahari da su hakikatan sun kai daraja ce ta yadda ka samu mutane irinsu bayan ma'aiki babu ka gani mu yanzu kokari in muka ce muna son mai kokari lalle ya zama dan Allah subhanahu wataala kaga da muke fama zuciya tana muna fama da ita wannan yakin na zuciya da aka da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fada za mu yi shine babban yaki to daga da dama daga nan ne ake faduwa da dama ga mutum wani lokacin kana ta alkhairi kana ta alkhairi sai ka sai ka waye gari a shi duk abin bai samu karɓa wurin Allah subhanahu ta'ala kuma kai wancan lokacin gani kake Allah bai mayar ba kai hakikatan da an gwada maka sai a shi ka kasance kana da wata sifa ko sai kake a sanki cewa a ah, wane yana yi yana bayar akwai taimako gare shi to wannan yana shigowa fa komai ya ɓaci ka tara mutane bakin kofar gidanka dan a ce ai kofar gidan shi gashi ne yana bayarwa ai mutum ne mai taimakawa to duk sai mun gushi irin wannan sifofin su ke bata ayyukan mu riya tana bata ayyuka zai yi abu wato ya kamata ya sanya zai yi ya sanya zai mm. misali mutum yana sai shi ahlul baiti alaihi wasallam irin su imamu ali ba san ku ya wurin ma'aiki da suke bayarwa ba a ɓoye mm. ana son shi maka zanki in kaga kana yi a bayyane kana gani yana dan takura maka tunda ba a hana shi ma a zanki a bayyana ba ya kamata a zanki mm, in dai mutum ya fi karfin zuciyarsa cewa zai iya yi bai damu ba to kenan zai iya bayyana abinsa to ka yaƙi shi dan da wannan zuciyar taka kuma da yin ayyuka a ɓoye a cikin wannan yanayin kake yakata in kana son ka yaƙe ta ka hana ta wannan abin da take maka tana nuna ita tana da shugabanci a kanka to ka nuna mata kai ne shugabanta ta yadda za ka iya yin ayyuka a cikin dare kun ba za ka yarda ka faɗi cewa kai ne kai ba cikin duhu kamar yadda mun ji daga malamai ɗaya daga cikin imamai wanda sai bayan ya yi shahada ne aka fanci ashe shi ne wanda yake biye ke raba mutane abu da daddare ba ma san wani ne ba sai bayan ya raso shi ka gani aiki in yake haka nan ne a imam mu duka kusa haka ne sai imam al-kazim sai imam ja'far as-sadiq imam baqir sun kasance duk irin sifofin su ne kuma in shi mutum so yake a sani ma malam kamar yadda muke ji malamai suna faɗa cewa shi aikin alkhairi fa baya buya yawa shi dai mutum ya ci gaba da abinsa ko a boyen yake wata ran zai bayyana lokacin da bayyana kuma kai ba ka bayyana shi ba Allah ne ya bayyana shi kenan eh, dole ne zai bayyana hmm. kamar yadda mu ba ba shi ne ta dubu ta cika ba hmm. in dubu ta cika hmm. kamar wani adadi ne wanda ana ganin idan ya kai kawai abu zai bayyana sai ka ji an ce ko mutum in asirin shi ya tono bangaren wani abu da ke na banna mm. suka ce ai mm. dubu ta cika mm. to ko bangaren alkhairi haka ne idan dubun ta cika ko akan harshen bahaushe to sai ya bayyana ma'ana idan ka cika yawan yin al'abu na kwarai ne ko na banza to zai bayyana ko ba jima kuma ko ba daɗe sai ya bayyana kai dai kai kenan karka nema dole mutane sai sun sani waɗannan ko sun sani ba su ne ba masu muhimmanci a wurinka inda ka gane saboda shi aiki a wurin Allah subhanahu ta'ala baya karba a hada shi da wani to mutane kamar shi dan yana sa mutane san a zanki magana shi shi mutana wanda yake abu sai ya sa maka san kana san haka nan ka ji dai ana ai shi ne wani ai shi ne alhaji wani ai shi ne mai bada kaza kaza kowa ya san jin daɗi yauwa kowa shi yasa da dama mutane sai su zo su yi wasu ababe su gina wani babban gini masallaci ne wararen taimako ne wararen sai gani ta bayyana shi kai da kai wannan abin saboda mutane su faɗa ne kuma sun yi ta faɗa da daga daidai nan ta ƙare wannan ba wahalar banza ba ce ka gari ranar tashin kiyama da inda can ya kamata a jira sakamako sai ka je ka taraba komai ka wannan akwai ciwo kwarai hmm. wato asalin asara kenan wannan ka gani hmm. na wani babban malami ga wata mala aka kawo mashi wani aka kawo mashi wani taimako wani ne ya ciro irin tufaha hmm. ya kawo mashi tufahan nan tana da kyau lokacin da aka kawo mashi ita shi yana cikin wa'azi malami ne yana cikin wa'azi sai ga wani wani yaro hmm. ya zo sai hango malamin da wannan tufahan nan hmm. mu muna ce mata da faransanci ana cewa pom mm-hmm. da hausa kuma ko da larabci muna cewa eh, da turanci a ce apple apple na yawa mm. to yana rike da ita kawai sai wannan yaro ya zo sai ya zo tsaye gaban shi da ya tsaye gaban shi sai daman daga shi yana tsaye ne bakin abin an kawo mishi wanda ya kawo ya tafi mm-hmm. sai ga wannan yaro yaro ya zo sai yana kallon hannun shi sai ya fahimci yana son wannan abu da aka bashi sai ya dauka ya mika mishi gafata malam akwai wani abokin shi wanda suna yawan haɗuwa sosai sun kai suna ce ma junansu mu ci gaba da yin addu'a ta yadda Allah subhanahu wata'ala zai ba mu dama wanda duk ya riga rasuwa cikinmu to ya samu alfarma zoma wancan gudan ta mafalki mm-hmm. ya faɗa masa abin da ya tarda mm-hmm. tun suna raye ɗaya malami ɗaya kuma mai kuɗi to shi wanga malamin wanda ya bayar da wannan ya bayar da wannan apple ɗin tufaha ɗin mm. ga shi wannan yaro shi ya riga rasuwa to wani labari wanda yake da hakika wani muke wara wai ba kisa ba ce kamar wani abu. a'a malaman suna daga cikin mai-mai malaman da aka sani a nan Iran shi wanga bawan Allah da ya riga rasuwa shi wance yana ta jiran shi har yana ta ko addu'a sai bata karba ba kasu kuma sun san addu'a inda kai ta yi a wannan duniya ne Allah yana karba sun san kuma Allah zai iba ɗaya daga cikin su wanda duk ya riga tafiya zai samu dama ya zo ya gama dan uwan ko da a mafalki ne ga mashi me ya tarda yaya ne yanayin can wurin ya ne ayyukan da ya yi shin sun samu karba ko ba su tunda duk abokan juna ne kuma suna ayyuka tare mm. malamin da ya shi shiru kake shi babu wani labari wannan mai kuɗi har zuwa shekara guda yana jiran shi sai da shekara guda ta cika da wasu 'yan kwanuka haka sai gashi ya zo mace a mafarki to lokacin ne ke tambaye shi ke cewa yaya aka yi haka don mi kabar na tsawon lokaci na ta jira duk na hankali na tashi ga ayyukan da nake kau Allah na karba ko bai karba abin da nake yi ko mun ce ɗaya daga cikin wanda ya riga tafiya zai taimaka ma dan uwan kar su zamo su duka sun yi asara in akwai gyara wanda suke ya kamata su ɗaya ya gyara kaji wata tunani mai kyau ga ta mana wata tun da dama la'alla su abokantaka su in sun zauna ana yin hirar duniya kuma ai talahira. Talahira to sai suka dage ka irin haka nan suna san dai dukkan su su tsira ko da kuma ɗaya bai tsira ba to na biyun wanda aka aka bari hmm. shi ya tsira kaga abu ta kwarai to sai can shekara bayan shekara guda sai shi wannan ya zo ma dan uwa yake ce mishi ina ina kake ya labarin ka me yake faruwa sannan ne ke ba shi labari yake cewa ai ai ya tarda ya ce ka san tun da na tafi har yanzu littafin ayyukan da na ta yi ne ake ta yi ana ta duba ayyukan da yi da guda guda ana cewa wannan yayi wannan bai wannan yayi ya ce a ƙarshe ayyukan da aka karɓa duka ba su wuce ƙwara uku ba wanda dai Allah subhanahu wataala ya ce ya yarda su yana son su wanda aka yi domin shi wanda aka yi saboda su a ciki akwai ikhlasi ɗari bisa ɗari ciki ya ce shi yasa duk ayyukan su ya gani ga su ce a ah, da an kawo wani aiki ya ce na rubuta littafi ka san ya kai nawa ya ce na rubuta littattafai amma duk littafin da na kawo ai na rubuta littafi kaza ce a ah, wannan shi ma ka rubuta shi ne saboda kaza ko ba haka ne ba sai in yi shiru tunda ya tambaya ce ta keke <laughs> to duk abin da aka kawo sai a ce ai ka rubuta shi ne kayi shi ne saboda kaza ayyuka na to daga cikin ayyukan da suka cece shiga wata malam wannan tufaha da ya miƙa mu wannan yaro hmm. ya ce lokacin da aka zo lokacin da ka bayar babu kowa kuma baka sa garanka ba kana son wani ya ga ka ba wannan yaron hmm. kuma ka san wannan yaron wani ne ka ba aka ce maraya ne yana neman abin da zai ce mahaifin shi ya rasu bai da wanda zai taimaka mishi ka ba shi wannan baka san irin daɗin da ya ji wannan abin da ka ba shi to da jin daɗin shi nima da jin daɗi na yana daga cikin ayyukan da aka yardi aka ce mishi wannan ayyuka suka ko da aka aza saman sikilin shi ya ga sun yi ya ƙara mu abin nauyi aiki guda ɗaya ka ji gawa gawa tamara gashi karamin aikin kuma da za a yi rena shi shi shi a shi ma ya manta cewa wallahi wannan aiki yana gaya mu abokin shi yace ni na cikin tunani na ma na manta da na yi shi dama irin wannan kana ayyukan hesa ake cewa kar alƙare na kana ayyuka wanda su dama galibi riya ba ta zuwa musu yawwa ba ta zuwa saboda mutum baya ganin wani aiki ne wanda ba yake da wata kima shi shi da wani kima shi kuma a gurin Allah babban abu to ka gani wannan irin infakin da ya bayarwa din da ya kamar da muke faɗa yin na sai da zahara ita lokacin da ta ɗauka ta ɗauki wannan sarƙa ta miƙa ta bada bane saboda tana tunanin wani ko ya dawo mata amma ka diba iko Allah hmm. kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa zai mayar zai maido abu ya maido bayan yayi wannan yawon ya taimaka ma mutane ya dawo kuma wato kayan ta ya dawo gare ta kuma ladan ta yana nan yana nan yana nan ba tare da ita ba ta baya ne kawai ta ba Allah ba ta ba tunanin wai ya dawo ba tunanin ita ne ta take da fatan Allah subhanahu wataala ya taimaka maka ka sayar da wannan abin ya biya maka bukata da kake bukata ta ce wannan tsoho wassalam wassalam ita kawai ta rabu da abu to haka ake so ka bayar kawai kai ka rabu da shi kuma ka bada ni Allah subhanahu wataala ka ba baka tunanin wannan dama da ta ba wannan tsoho ba ta tunanin wannan tsoho ya taimaka mata nan gaba ko ina wannan bai zai zo mata ba to haka ake so shi ma wannan da ya bayar lokacin da ya mika ma wannan yaro kawai shi ya mika kawai ya wuce zance a lokacin da aka bashi abin ya je yana son abin ya so ya ci sai gashi wannan yaro ya sai mika mishi ya ce aikin nan wannan da ne na mamanta da shi in ba ma da aka kawo shi ba sai da aka kawo sai ya ci lalle ya tuna ya ce to kaji ya ce ni abin da zan baka shawara kaji ka guji aiki riya duk abin da za ka yi kokari ka yi ayyukan da kai saboda Allah ne ka yi subhanahu wa ta'ala wato haga shi wannan malami ne littafai ma na addini ya rubuta gaba ɗaya rubuce rubuce da yi wa'azi da ta yi muhadara da ta yi sai ya zama da duk wanda aka jawo za a ce ai saboda kaza ne saboda kaza ne saboda kaza ne masu neman ɗaukaka ko kuɗi ko dai ko wani abu ne da guje duk abubuwan da suke zawa suna shi yasa kace inna nafsa la amaratun bisu tana nan tana zama mutum tana umarninka tana nuna maka yanzu kaga ana ka kaga ana son ka kaga yanzu ko kuma ya kamata a so ka kai abin da za a mutane su ta ka kaga aiki da ya bace mm, babu wani mutum babu kamar yanzu babu wani musamman ma yanzu duniyar mu da muka lalace yanzu ko mi mutum zai sai yana dauka da waya yana dauka yana tura ma duniya hmm. ga mu nan yanzu wuri kaza muna kaza ga mu nan yanzu sam an manta da Allah shin yana san irin haka da muke yi ko ba ko ba yanzu a Ka'aba za mu yi aikin hajji za mu yi raka'a biyu na yi raka'a biyu wani ya yi raka'a hudu ga munan mun zo ga munan muna sa ku cikin addu'o'i addu'a maza kan mutum sai ka faɗa mishi ka ce ga munan muna mun sa ku ciki kai da aka ce wannan addu'a ana son ka yi ta a ɓoyi kawai ana rubuta maka lada ne kana ma abin kanka yan uwanka wanda kama addu'a bai san kana masa eh baka haka ake so kai mishi addu'a bai ma san kai mishi ba hmm. to wannan yana ɗaukaka mutum yana ba shi daraja a wurin Allah subhanahu wataala to amma yanzu duk mun zama addu'ar ita ma zami sai mun faɗa mutum ga ga munan wuri kaza mun maka addu'a da sauransu bayan ma mun ga masa mun ga wa duniya ga tinda mun sa a Facebook ne duk da ya kamata eh, wani janibi ba a ce mm. kar ka faɗa ba wani lokacin mu lura ba a ce kar ka faɗa mutum ba dan ya ji daɗi in ka san za ka samu jin daɗi ka samu nutsuwa idan ka faɗa mishi amma ya kasance ka yi wasu ayyukan na daban wanda baka faɗa mishi ba dan ya zama na wanga da kai kayi in ma ka samu ladashi to in baka samu ladashi ba dai tunda ka faɗa to kai wasu ababe daban wato almuhim da ya zama akwai ikhlasi yawa akwai wasu ayyuka da kake na ikhlasi kai kokari cikin haka nan har shi yasa ko infakin kai infakin a bayyane ka ciyar ka bayar a bayyane ba a hana ba ko dan saboda wasu su koya saboda lokacin abin da ake son mutane su idan wasu su koya waɗanda suna da arzikin ba son su bayar kuma lokacin ya bada haka ne dole sai ka a bayyane tunda wani ya zo yana bukata baka ce a koma gihe guda sai ka wani boye-boye tukun a'a bukata ce ta yanzu ta yanzu ta mm. ka bayar ba ce lalle dole sai kayi wani abin gaba ka ce to ya zani abin da ke da muhimmanci dai shine mutum ya kokari ya danne zuciyarsa yawa ya ji cewa shi yanzu da ba abun abin nan ba dan waɗannan mutanen ya bada ba ko wasu ko wani abu shi dan Allah kawai ya bada santo to inda za mu yi kokari mu ta irin haka nan cikin rayuwarmu to za mu kai ga irin abin da muke bukata irin matsayi irin wanda ya dace da mu za mu kai gare shi mm. kamar yadda malam sai dai wannan din shi wannan abun din mm. wato yana da wahalan gaske sai dai mun dage <laughs> to dama ai haka ne saboda mutum a gaban mutane ya bada abu amma mm. ya ji su mutanen ba su dame shi ba ba su dame shi ba kwarai eh jidan Allah yi to haka wannan yana buƙatar tarbiyya ne yau da kullum yana buƙata yake so mu yana buƙatar kaman yawan ayyuka kuma da neman tawfiki wurin Allah kace Allah ina son na zama na ina daga cikin masu taimaka maka a cikin addininka kamar yadda kake buƙata ina son in zama daga cikinsu ina son duk lokacin da zan yi aiki mm. ya zama wannan aikin ya daɗa maka ka so wannan aikin mm. ka yarda wannan aikin ina son ka san daga cikin bayinka waɗanda suke yin aiki kuma kana yarda da shi to idan ka samu wannan zaka ce wasu lokacin ka yi abin ko gaban mutane ne kai ka yi kawai ka shiga harkokin gaban ka saboda samun taufiki wurin Allah subhanahu wa ta'ala akwai bukatar mujadirci. jajircewa amma kuma kar mu manta muna da wanda yake taimaka mu shi dama abin da yake so mu nemi muna so mu yi hmm, mu jajirce wajen neman mu Mu motsa hmm. ko sabo mafi yawa sabo da ake yi da za mu ta roƙon Allah subhanahu wataala Allah ni ina yin kaza ina yin sabo kaza ni na san ina yi gashi kuma kana lullube wannan sabon da nake baka tona shi gaban mutane baka nuna irin wannan mummunan ayyukan da nake ga mutane su zanki gani na da kaskanci kana satarta ni saboda kunyar yin haka nan da nake yi gani na zo gabanka ya Allah ka taimaka mini ya zama na wannan aikin ma da nake in daina yi ka taimaka mini ina son sai mutum kuma fara kokari yawwa to in ka zo zaka ga kana kana kokari kai muraqaba kamar da malaman sa koya mu muzanki muraqaba da muhasaba muzanki muraqaba ma'ana muraqaban nan mm, yawa to shine nan nake yawa muraqaban nan kamar muzanki kiyayewa yau idan rana ta ta fito har ta fadi zan zo in zanna zuwa da dare musamman ina saba iya ina kokari ina sallar dare a lokacin ne zan faɗa ma Allah irin wannan abu na san ina yin kaza ina yin kaza ina yin kaza Allah subhanahu wataala na san kuma ka satarta ni mutum ya tuna ayyukan da ya yi na tuna ka tuna su a ranar da ta wuce na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza kai a shi ma har bayar da kaza nayi ga mutane ga wane da wane shi ma sai da na ji daɗi na yi gaban mutane na san wannan ayyuka da na yi ba haka kake so ba to Allah subhanahu wataala kai ne ka san dai abin da ke cikin zuciyata ina son zuciyar nan tawa ta tsarkaka ya zama duk aikin da zani saboda kai zan yi ka taimaka mani ya Allah ka taimaka mani kai ta neman taimakon Allah saban da nake ka taimaka mani in daina yi to bayan kayi wannan neman tawassulin kayi addu'a. to yanzu muraqaba da zakai yau ga wata sabuwar safiya Allah subhanahu wataala ya tayar da kai lafiya to zaka fara kana muraqaba kana muraqaba yanzu idan ka zo zaka yi wani aiki sai ka tana ah na yi irin shi jiya kuma na faɗa ma Allah subhanahu ta'ala ina son ya taimaka mani kar in yi kuskure cikin irin wanga aiki kuma to yanzu me kamata yi sai kokari in yi shi da kyau to zaka ji kamar Allah subhanahu ta'ala din gashi ne yana taimaka kuma haka ne zaka ji yana taimaka maka yana tunatar da kai ah ashe ba ka ce ba zaka zanki daina yin aiki kaza sai ce a ah, to na bari Allah subhanahu ta'ala na bari cikin zuciya kana kai da kanka kana nan kana mi kana eh. yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wannan yaki da ke faɗa yanzu kana nan gayi ne amma da dama mutanen ba su nan ga yakin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mu cewa shine babban yaki wanda yake jiran mu amma ba mu nan gayin ma yakin wato yafi yakin da ake da makami mu mu riga mun sallama ma kawai an ci nasara akan mu haka muke kamar haka muke alhali ga yadda ya kamata mu zama muna muraƙaba yani mana mana duk lokacin da muka zama wannan aikin sai mu shi ashe ga mu ga ga yaƙi ne muke muna cewa zuciya a ba za mu yi tana cewa a kai muna cewa a ba zan yi ba na ɗaukar ma Allah subhanahu ta'ala alƙawali ba zan maimaita irin wannan aikin ba yadda yake sitarta ne yake mutunta ne bai kamata yana haka nan ba zan daina wannan aikin kana cikin ka gani yanzu me za ka yi za ka zama duk lokacin da kake son ka yi wannan aikin sai Allah ya tunatar da kai duk lokacin da kake haka kai ma yanzu ba kamar tunanin ma ka so kai yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ba baka tunanin ma yi lafiya sai ka huta da gare shi yanzu shedan shi da shi ya sallama ya san ko ya ce maka kai ba yi za ka yi ba to yanzu mutum yayi nasara a fili yayi nasara akan wannan aikin da bai isa ba in kuma ya saki hannu ya ce shi ya yi da shi kenan zai zama bawa to haka nan ne dinda da dama yakin an ci mutum an ci shi an ci nasara akan sa zai mai da shi bawa yanzu sai zama bawan zuciya sake ha duk lokacin yau sai ma ta kai ma baka san da lokacin ma da ce ayan ba kai sai ma bayan an kare ma zaka tana har ta ce ai har ka aikata tsananin ka zama bawanta har ta ce ai har ka aikata an kare wato yanzu shi ya zama dan uwan shaidan mutum kawai shaidan yanzu baya buƙatar ya sashi aiki aiki ya riga ya nasa ne wannan daga ta shida ma aikin shaidan yake da ce kawai ai kawai shi yasa junud din shaidan kenan san san ka zama mutum ya zama al'asaf ya zama cikin junud din shaidan da ya ce ai kawai zai yi kawai dan da ya dan yi ishara ai kawai yi zai kuma wani lokacin ba yawa sabon har ya gayyato mutane wasu yawa to dama haka ne wanda ma bai tunawa cewa yayi har ya kai ma cikin ayyukan da yake bai ma san yayi kaza yayi kaza yayi kaza ba cikin ayyuka na banza fa kenan so kuma in cikin ayyuka na kwarai ne in karin jaye shi yanzu kuma zaka san kin ayyuka na alkhairi da ikhlasi baka ma san kai ba kamar da wannan shi wanda wanda ya bayar da wannan tufaha din yana ayyuka yana alheri to a shi daga ciki yayi wani ayyukan na alkhairi wanda bai ma san yayi ba to haka ake son mazanki kenan in mun jajirce muka yaƙi zuciya za mu zankin ayyuka na alkhairi da dama da ban ma san mun wuce kawai an ya wuce ya zama sabo gare mu wato akwai hikima ta Allah ta'ala malam wajen cewa da ya ce mu yi kaza mu bar kaza sai kuma ya sa wasu bayin Allah kamar sai da Zahara salamun la alaiha da mahaifinta manzo kenan da mijinta da 'ya'yanta mhm. suka gwada mana yanda ake kwarai suke gwada mu kuma suka koyar da mu yani ake yi in baka iya ba kana ganin wahala shi ce da kaɗan kaɗan ga da za gashi suwana suwana suwana sun gashi yanda ake shi yasa malaman mafiya janibin tarbiyya janibin akhlaq suka koyar da mu ya kamata ku zanna din nan ku zanki muhasaban nan muhasaba ita ce wagga da muka faɗa ka zanna ka zanki lissafawa dami dami nayi dami dami nayi kenan ka damu kana son ka samu yarda Allah ina son sayyida zahra salamu alaihi alaiha kullun nan su kai ga yarda Allah to in kai ma kana son kai ga yarda Allah sai ka zanna ka zanki lissafin me na aikata a ranar da ta wuce tun da sahirin na fita waje na je na yi kaza na yi kaza ayi da na biya wuri kaza na yi kaza na biya gida kaza hmm. ashe na yi gulman wanci ko na yi gulman wani wa iyadu billah bai kamata ina haka nan ba mun yi hira kaza mun yi hira kaza kai ashe mun kawo zancen wanci bai kamata ba na tai wuri kaza can ma na so in yi kaza sai da na yi ƙarya bai kamata ne ba ina ina yin ƙarya hmm. kai wannan abu ban ji daɗin shi ba Allah kuma na je wuri kaza ka nuna ma Allah tun wannan nadama daga ke dama an ce ai farkon tuba mi mhm. an nadamu alama fat kaga cikin wannan muhasaba kana nan kana nadama me to naji wuri kaza naji wuri kaza wanda ya damu fa naji wuri kaza nayi kaza nayi ha karshe dai ranar da ta kare gashi yadda abin ya zo gaba ɗaya kayi muhasaba kanka wato kamar yadda mutum yake lissafa abin da ya samu a kasuwa mhm. in je ya dawo sai lissafa riba ya lissafa kuɗi ya ga an faɗi ko an ci riba to haka ne to kaga yanzu kan kana kana son ka ce ni huwa yanzu so nake zuciya yana son in yaki da ke wannan duk ababen da ke sani na ƙwarai ne zan ci gaba da yi na banza kuma zan kiyaye su ko kin so ko ban so baki so ba sai na sai na sai na kiyaye su to sai ka dauko mata makamman yaki ba aiki ne na wasa ba aiki ne tunda farko ne mm. amma da ka saba wa ta yi laushi shikenan cikin sauki ba kamar san kana ayyuka ba na alkhairi kashi ita dan abun ba wai zaka ba wai ya zama dindindin kullun kuna ta eh, abin gane kwakwar maya kuna dama yaki aka ce in kai nasara akan ta gama da ita shikenan ta zama ta zama baiwa ta zama baiwa ka tana ganin kamar yanda idan ita ta yi nasara akan mutum to he kuma shi zama bawanta to shikenan haka nan ne duk haka nan ne bangare biyu gafa ta malam to shi yasa dukkan su idan muka kiyaye muka kiyaye to lalle mun za mu dada masu wa'annan a imma namu su sai da zahara abinda su zama suka yi ta kokari su nuna mu nan suka nuna ana iya yawa ana iya ai haka nan sai da zahara ta nuna matan duniya suna iya su kai matsayi babba ta nuna ma mazajen da suka zanki wulakanta mata a shi mace tana iya ta yi haka kamar yadda eh, duk idan lokaci ya bada cikin sifofin da za mu ci gaba da kawowa na sai da zara salamu alaiha irin jajircewa da riko ga addinin Allah subhanahu Ta'ala. yadda ta tsaya kyan take taimaka ma addini babu wasa cikin taimaka ma addini to irin wannan jajircewar da ta yi yasa ta nuna ma mata ta nuna ma duniya tare da cewa ita ba wannan ba ma ne hadafinta ita Allah ne ta saka ba mu koya daga gare ta ta yi duka wannan ba wai don ta nuna mutane ba mm. amma fa sai sai sai ta nuna mutane yanda muka faɗa a baya dazu kuke magana cewa in dai kai aikin alheri ka bar shi kawai kai dai kai ita ita ta yi eh, ka dai kai shi Allah zai nuna abin da kai kwarai to gaskiya idan mm. muna son mu zama masu ayyukan alkhairi mm. farko abin da zamu yi matakin farko mu nemi taimako a wurin Allah mu tsarkake neman mu nemi taimakon Allah yawwa mu zo mu zanna mu nemi taimakon Allah malam zamu kara tafiya hutu na dan kadan karamin lokaci insha Allah in muka dawo sai ya zama duk lokaci ne na masu kallon mu wanda za su kira waya da kuma turo sako amma insha Allah sai ya zama dai in akwai lokaci kun ci gaba da yi mana bayani akan waɗannan wato maganganu masu amfanarwa kwarai da gaske jama'a masu kallon mu za mu je hutun takaitaccen lokaci insha Allah ku kasance tare da mu idan muka dawo za mu ɗora inda muka tsaya da kuma karɓan waya ko sakonnin masu kallon mu insha Allah masu kallon mu mujaddidan assalamu alaikum barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci a inda kuke tare mu a tashar wilaya tv a cikin wannan shirin na shugabar mata wanda yake zuwa mu kai tsaye daga nan tashar wilaya tv yanzu kuma kamar yadda masu kallon mu suka sani lokaci ne wanda za mu karanto wasiƙu da kuma kiran waya ga masu kallon mu kenan wanda suka samu damar kiran mu insha Allahu don ba da gudunmawa ko tambaya a cikin shirin to assalamu alaikum da muke tare Kuma salamu rahmatullah ya shi kuna tare da Muhammad al'amin daga fadar masoya manzan Allah. To Malam Muhammad al'amin barka da warhaka. Malam muna muku fatan alheri. To muna muku fatan alheri Malam Muhammad al'amin. A karmaka da farko muna so mu ce rayukanmu da na iyayenmu su zama fansa ga manzan Allah, Rasul, Bid'atul Mustafa. Na'am. Salamun alaihi. a karno kalla ba ko kuna ji na wasu muna jin ku malam Muhammad al muna jin ku yawa network din yana abun nan a ah, muna jin ku sarai bugu ne yau gaskiya saboda mu kara yin jinjina da wannan tasha na alwulaya da kuma malaman da ake kokarin kara fahimtar da mutane kan wannan al'amari ne mm. matukar muhimmanci muna roƙon Allah ta Allah da ya kara ma jagoran juyin juya hali na musulunci na duniya sai Ali Allah ya kara masa albarka Allah ya kara wa sauran shi a mm-hmm. albarka Allah ya kara wa sai Ibrahim kubel zazzaki lafiya kuma yana so malai dan mana karin haske ne da Allah a gurguje malam na'am malam yana jin ku tambayar da muke so mu yi wa malam da Allah muna mushi fatan alheri cewa yanzu kamar yadda kuka yi ta magana akan mahimmancin wato tuba komawa mm. ga Allah Ku je yake laifuffukan mu yakan shafi na'am to malam muhammad ibrahim dai kaman wayarsa ta katse amma malam kuna ji da kun ji tambayarsa da kuma dai maganganun da ya yi akan mm. musamman tambayar tun da wancan haka kamar bayani ne da kuma godiya mm. wanda ya yi da kuma addu'o'i allah mm. sauna ta'ala ya amsa sai tambayar da yi da yake magana akan wato maganan tuba din koma ga Allah tun da wani dama shine da ake ciki hmm. musamman kaga akan abin da ya shafi muhasawa da dake shi bai faɗa ba waye sai ta hmm. katse amma dai abin da yake magana kenan na'am eh janibin eh, tuba din ai shine muke cewa yanzu ko da mutum ya dauki tsawon lokaci hmm. kar ya sare a cikin al'amarin Allah subhanahu wataala na'am ta mutum ya kwashi shekaru eh ba a yanki tsammani daga daga ni'ima ta Allah daga kuma eh, jin kai na Allah subhanahu wataala rahman nan tasa mm. ta ga mai kowa ma da mace mutum ba ga shi yanzu yana ah, gadon mutuwa ba misali yana shirin mutuwa to ko a wannan lokacin ma yana iya yi sa'ai yana iya yi sa'ai Allah subhanahu ta'ala mai rahama ne mai jin kai ne kenan tun yanzu mutum yana iya dagewa ya ce ina son in yi koyi da sayyida zahra salamu alaihi ina son in yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina son mm. in yi koyi da mijin sayyida zahara imamu ali alaihi salam ina sai in yi koyi da imma ƴaƴan sayyida zahara salamu wallahi alaiha ya Allah ka taimaka mini shi abin da ake so mutum ya nemi taimako wurin Allah barin sako da muke ganin shi abu ne wanda idan ya riga ya zanna cikin zuciyar mutum to yana da wahalar rabuwa da shi assalamu alaikum warahmatullahi da wa muke tare assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum na manaji assalamu alaikum barka yi baka da warhaka barkan ku da warhaka da wa muke tare kamar kulma kabiru ana haka to malam kabiru ana haka barkan ku da warhaka ya ibada alhamdulillah da fatan kuna lafiya kuna ji da kamar yadda kuka sani ne malam yana magana akan wato abin da ya shafi falaloli da matsayin sai da zahara salamun la'ayi inda kuma yake nuna mana abin da za mu koyi da ita ga dai bayanai da malam yayi kamar yadda kuka ji gaskiya ne wannan to kamar kullum jarumi na goni na Sheikh Muhammad Awal ina musu gaisuwa da haka to malam yana ma yana kai gaisuwa ta malam Kabir na'am ah, to kaftan ni Kabiru ana haka ina wasu tawassuli da eh, sunayen da Fatima alaihi salam da zarar jinta. dukkan al'amura na ta ta wasu ke su Allah ta'ala ya ƙara mu jagora na lafiya ilahi wa rabbi Allah ta'ala da dukkanin kariya Allah ya sada shi da su Allah bi haƙƙi Muhammadu Alhamdu Allah ya fito min shi a hannun ana azzalimai ilahi wa rabbi na'am a ƙarshe ina mai ƙara cewa hayatu min na zilla fi shi zai zaki dole da fatan su da shana bai da kulawa insha Allah na'am to malam kabiru muna godiya kwarai da gaske alasaka da alkhairi da waɗannan ba da gudunmawa da kuka yi malam kafin nan za mu dawo gare ku amma kafin nan akwai wasikar eh, muhammad ibrahim da niyami da yake cewa assalamu alaikum abdullahi tv muna muku fatan alheri da godiya a cikin waɗannan bayanai da malam yake yi musamman akan wato kyautata ayyuka da kuma riya to malam muhammad ibrahim muna godiya kwarai da gaske Allah saka alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi da muke tare akar makalla muhammad alamin ne daga fadar musulmai manzo Allah ya dawo to malam muhammad alamin na'am eh kwarai da gaske na'am muna muku fatan alheri malam mu ma muna muku fatan alheri Allah ya saka muku alheri akar makalla tambayan ma da na da yake kaga laifuffuka akwai da muke wa Allah daban akwai da muke ma yan uwanmu halitta mm. daban na'am abin da nake faɗa yanzu kamar idan kana tare da mutane wanda ka musu laifuffuka da yawa da wanda ka sani da wanda baka sani ba da waɗanda suka sani da waɗanda ba sani ba hmm. za ka yi roƙon su jimlatan wani da Allah ka yafe mun iya laifukan da na maka a rayuwa shin Allah zai iya karɓan wannan in eh, shi wanda aka masa laifin ya amsa abinda muke so malam ya tsara mana kenan Allah ya samu a ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malam kabir muna godiya kwarai insha Allah malam zai amsa wannan tambayar ta kuma malam kun ji tambayar na'am Eh, da malam yayi haka ne kamar mm. abin da ya shafi laifuka na mutane game da malam mm. su ana kokari a yi sa'ayi a ga an nemi yafiya daga wurinsu ne har sai sun yafe in suna raye to falilai alhamdu haka ake so sai a yi sa'ayi a ji a nemi su yafe in kuma sun riga mu akwai wanda suka bari nasu misali mm. abin ya shafi laifukan kala-kala ne ta yi haƙƙinsu ne aka ci Hmm. dukiya ce aka ce kaga wannan dukiya ya kamata a mayar da ita ko bayan sun mutu akwai magadansu a a mayar da wannan dukiya shine babban mataki na farko wajen neman a yafiya din wani biyar mutane to malam muna da wani tare da wani assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam sa'idu ah, kabiru ana haka ne da dangane da yanayin lokaci na'am to malam kabiru abin da nake so in ji hankalin al'umman duniya kasan 'yan najeriya ka ga akwai wani abu da ake ce ma kiyayya ko wasada ko bushe na inda ba da misali da kaina idan aka zo mu karimin akala yadda ta wula ya kuce mu a ƙarƙashin farta alaihi salam na manajin kuma na kabiru gaskiya na jinyo hankulan yan uwa wallahi mu gyara tsarin alaƙa mu yan Najeriya mun kasa ma yan uwa mabiya makasa an mu kan alaƙa mu saboda so da yawan lokaci za ka ga an za ka gane waye dan wawa sai kai mu'amala da shi za ga cewa gaskiya akwai dan tangar a dangane da bukari mu wannan shi ne za ka ga wani lokaci idan shi ama da yake yake gari ya bai fahimci makarantar ba mm. idan ka mutu amalan da bai daidai da eh, daidai da makarantar ka ba da makarantar shi bai ah, da an buɗa an shayi dan shi a yanzu ka ah, dama haka shi dama haka dan haka shi an shi yake mm. haka makarantar ya koya musu wannan jin hankulan yan uwa kasu da yan a mabiyan makarantar albaiti mm. gyara mu har a karatun su wannan kadai yake sa ni nake alfahari da wannan a wata aiki na duk abin da za a zo na alkhairi ko na gyara ko wanda ba na kuskure ba in gani kuskure a ce a gyara ya ana cin su a ce ne dai wallahi ko ba na nan ina yin duka a koye amma da an ga aikin ba na nan wallahi sai da aka a wani a ciya wanda kai ne kai abu ka zai abani ba ne sai dai wanda ya Allah ya da ba na maso in wani mutuwa ni ne mm. so shi da za ka yi ka yi a koye ba ta kowa ya sani ba duk Allah ya wa mu dawo production kwarai mm, da gaske wannan nasiha taka da fatan za mu tattar kowa kowane ɗayan mu daga cikin mai gyara kansa kuma ya gyara ayyukansa muna godiya kwarai daga sai malam kabiru to kaji maganan shi karin bayanin malam kabiru kenan to kuna magana akan shi mai tambaya na farko kenan yawa a yi kokari haƙƙin mutane da haƙƙin mutane a mm. yi kokari a maida musu haƙƙin su in kuma irin sabo ne ko kuma misali an cutar da su ne maganganu ne ko wani abu duka wannan shi ana iya a nemi afuwa shi ma ta hanyar su a ce misali an yi da su ne Mm. ya kamata a faɗa musu na yi ina neman afuwa kaza da sauransu mm. in kuma sun wuce ne to ana ko da bangaren dukiya mm. muƙaddara cewa sai zamanto an cutar da su dukiya har suka zo suka bar duniya kuma ba a san inda suke ba ta yi mutum ya yi wannan tambayi ya zama san ina dangin sai suke ban san ina ne zan kai da wannan dukiya ba ta ina da ita yanzu ina san in mayar kaga wannan zaka je ka maida ta ka ba manyan malaman da suka san fiƙin wani addini sai sanar da kai ya zaka yi da wannan dukiya na'am to assalamu alaikum wa rahmatullah barkan ku da harka da muke tare eh, kuna magana da salisu abdullahi gwarmai daga abuja to malam salisu abdullahi gwarmai daga abuja na'am muna sauraron ku eh, to insha Allah mun bugo ne mai muku jinjina a ban gajiya amma muna godiya kwarai da gaske da kasance tare da mu muna godiya ga tumu na'am eh, kuma muna mika ta'aziyya maraƙi duniya gaba daya na'am insha Allah muna nufin ta'aziyya mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan da na'am muna mika ta'aziyya ga sai Ibrahim Yakubu Al-Sirri hafizahullah na'am muna jin kuma da kufar kuma ta ta da da na haji Allah ta'ala ya Allah ta'ala la ta kuma da wasali da wannan karatu da kuka yi Allah ta'ala ya zuwa ta kwasu ne Yakubu Al-Sirri ilahi wa rabbi na'am Allah kuma cikin da hancin dukiya ta ina su a cikin duk duniya Allah ka mana magani su Allah ga wata ya mana ya maka kuma masu dukiya ilahi wa rabbi ilahi wa rabbi na'am mun ji ko Allah ma dan lokacin da zan yi dan kadan ne game da na'am mm, ya kamata kamar inda a mm. lallai a karfafa a samar da magana a mm. dan gaskiya babu abin da ya kai sharri da muni a ce mabiyin makaranta an libeti ka ba su amana ka samu matsala hmm. babu abin da ka wannan bala'i kari da mudu domin idan ka je har ka ga maka mabiyin ka ka lulluwa da ka su babu wani abu hmm. da ka su babu wani abu sun ne mafi kololuwar gaskiya da kuma a ce kana kira mabiyin ahlul libeti da kuma ana samun ka da matsalolin cin amana hmm. ne layi Allah ta ilahi ya ilahi ya alaikum assalam to malam Hamisu da gurmai malam Hamisu gurmai daga Abuja muna godiya kwarai da gaske Allah saka da alkhairi to malam kamar da yanda kuka ji din magana da din magana guda ɗaya ce kamar yadda yake magana cewa bai kamata mabiyan alibiti ba dama haka ne gaskiya muka dubi ita yadda sai da zahara salamu ta ta rayu mm-hmm. da babanta da mijinta da 'ya'yanta mm-hmm. mu ce mu mabiyansu ne kuma ya zama mana waɗannan sufo muna da waɗannan siffofin da ake ki kaga bai za mu ba da mummunan wato sako ga mutane ko kuma in muka buɗe abin da faɗi na'am to assalamu alaikum muna tare da assalamu alaikum rahmatullah barka da warhaka barka da warhaka da muke tare yep an tahi tsalauya aiki alhamdulillah a gaishe mana da Sheikh Muhammad Saka da ne. To malam yana ji malam yana amsa. Muna karba muna gaida ku. Sai ta ta To muna muna sauraron malam. Muna Yawwa shahida ta ta Na'am to malama shahida daga guru muna ji. Muna sauraron ku tambaya ake da shi a cikin shirin ko karin bayani. Mun mu ne gani muku fatan alkhairi. To mu ma muna muku. Muna muna muna. muna muna mu na ilahi wa rabbi amin muna godiya kwarai da gaske malama shahida daga guru Allah subhanahu ta'ala ya to mu muna godiya kwarai da gaske da kasance dokatar da mu har ma kuka samu damar kiran mu a cikin wannan shirin na bada gudun ku muna godiya kwarai da gaske to malam muna sauraron ku na'am to eh, janibin akhlaq da suke magana da sauransu lalle haka ne hmm. eh, tarbiyya yadda muka samo ta hmm. koyarwa irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin yadda muka gani sai da zahara yadda take mu'amala da mm. neman ta ga ta kai ga yarda Allah subhanahu wataala kuma har ta kai Allah mm. subhanahu wataala yana yarda da ita kuma yana fashi da fashinta kaga kenan ya kamata mu ma a ce dukkan mabiyan mm. manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanda ya ce yana son Allah yana son ma'aiki yana son ƴaƴan ma'aiki zuriyar ma'aiki to dole zama yana koyi da su assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi da wa muke tare ok to malam tashi ta yanke kenan to insha Allah da fatan zai sake kiran na'am to wannan haka ne <clears throat> kenan ba mu cewa muna san mutane kun ba mu yin aiki irin nasu dole ne kasance muna yin aiki irin nasu mm, shi yasa ma eh, so na'am to assalamu alaikum warahmatullahi da wa muke tare assalamu alaikum salamu alaikum to ta yanki kenan malam sai ya zama dai insha Allah kun gaba da na'am malam muna to insha Allah kenan inda an samu kamar da dama suna nan ga wannan kokarin irin wannan shabaka tasha mai albarka hmm. tana kawo malamai suna gabatar da nasihohi hmm. da kuma darussa na akhlaq za su ci gaba da kawo al'umma darussa na akhlaq ta yadda lalle wanda duk yake son gyara akhlaq din shi hmm. wanda duk yake son ya zama Allah yana alfahari da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna da kira assalamu alaikum wa barkan ku da harka da muke tare da fatan za ku rage karan talabijin din naku muna jin ku ta waya eh. muna jin ku a santum na'am ina son sai da malam na to malam yana jinku, amma dai da ku rage karan talabijin da malam zai fici eh a rage karan talabijin ina son ga malam na malam yana jinku. ku da fatan yana lafiya na'am na jin daɗi wannan shirye-shiryen to muna godiya kwarai da gaske alhamdulillah alhamdulillah ya Allah ya kara taimaka na insha Allah muna godiya kwarai da gaske kuma Allah ya taimaka Allah ya taimaka mana baki daya da ku gaba insha Allah to muna godiya kwarai da gaske Allah mana da jagoran mu ilahi wa rabbi ilahi wa rabbi ilahi wa rabbi to muna godiya kwarai da gaske Allah saka da alkhairi malam kafin mu dawo zuwa garin ga sako daga Mustapha Bukar mm. daga garin Gashuwa yake cewa assalamu alaikum ina mika gaisuwa ga mai gabatarwa da kuma hujjatul islam musulmi malam Muhammad Awal Ibrahim ya saka mu Allah ya saka muku da alheri ya ƙara hasken makaranta Allah ya ba mu ikon koyi da ɗabi'un saida zahara daga mustapha bukar da ke garin gashi wato malam hmm. mustapha bukar wannan addu'o'in naku gaisuwa kuma malam yana amsawa eh ina amsawa sosai duka wanda addu'o'in naku da kuma cewa mu samu mu mai koyi da ita wannan bayar Allah saida zahara salamun alaiha to malam kuna magana sai ya zama yawwa yawwa a cikin eh, dirzacen da muke wanda su eh. suka samu daman kira da ma mm. wanda suka yi sako eh, da a su da wanda ba samu ma daman samu su yi sa nasu kasan na magana ko na tsokaci mm. ba to muna godiya da fatan kokarin mm. da suke Allah subhanahu wataala ya taimaki su cikin su aikata irin ababen da muke ya zama na jin da suka yi da mu da su baki daya mun yi sa'ayi shine fatan mu da mun eh, tare da wani yawa to assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum hello assalamu alaikum muna jin ku malam adal barkan ku da warhaka barkan ku da warhaka da fatan za ku rage karan talabijin din sai zama mun ji ku anan to malamin kaman dai ya samu matsalan wayar ta katse amma insha da fatan zai sake kiran malam kafin nan muna daga sako daga zakariya daura yace ina mika sakon gaisuwa eh, ina mika sakon godiya da bangajiya kenan masu ga masu ga su malam Allah ya kara wa wannan gidan TV naku mai albarka wato farin jini to muna godiya kwarai da gaske ga malam zakariya daga daura kenan to malam muna magana akan yadda da masu sako wanda suka turo sako da masu kira ma da lokacin su ne sai mun fara magana sai yake eh, amma dai eh lokacin su ne kan gaskiya mm. eh muna ƙara gabata da mu da godiya zuwa gare su eh ba wai kawai su kadai za su mu godiya amma muna musu godiya da fatan alheri eh da fatan alheri mm. fatan mu gabaki daya mm. Allah subhanahu wataala ya taimake mu cikin wanga khattin na wilaya na so ga ahlul bait kuma mu yi aiki irin na ahlul bait ba kawai mu ce muna son ma'aiki sallallahu mm. alaihi wa alihi wasallam ba mm. da yarsa mm. da mijinta imamu ali alaihi salam da ƴaƴayansu a imma alaihi salam kun ba mu aiki irin nasu kuma muna aiki da muna miƙa sa wani sako daban kamar yadda shi malam ya faɗa yake cewa muna miƙa wani mummunan sako ana cewa mabiya ahlul bait yawa to idan muka ƙara abun faɗi ma misali zamu ga cewa shi duk musulmin da duk musulmi da ya wato amsa sunan musulunci ya kamata ya rika sakon da zai rika fita da gurin shi ko kuma ayyukansa ya zama sun dace da musulunci saboda in an ga yayi aiki da ya saba wannan dace to irin addinin ku kenan kwarai kwarai to alhali su asalin wanda suka zo da musulunci wanda Allah subhanahu wataala ya ba musulunci sai isar da shi zuwa gare mu ashe ga yadda suka zama suna yi hmm. ashe sun zamo babu mai kwana da yunwa suna nan haka ake so inda suna da shi ba zai mutu ba zai kowa zai samu sun koyar da mu kowa ya kamata ya zama ya zama na cikin jin daɗi da annashuwa hmm. kowa ya kamata ya ga akhlaq masu kyau shi ma ya koya hmm. to malam gashi kamar yadda dai aka saba ɗabi'atan dama lokaci ya riga ya kare sai dai mu ci muna godiya kwarai da gaske da waɗannan jawabai da kuka yi mana masu amfanarwa Allah ta ya samu amfani ya mu ikon aikatawa amin ya rabu insha Allah sai zama insha Allah shiri na gaba kun daura inda muka tsaya yanzu jama'a masu kallon mu mu kuma muna godiya ta musamman gare ku da kasance tare mu hashirin ya zo karshe da fatan Allah ya samu amfana da abin da muka ji ya ba mu ikon wato yin koyi da sai da zahara salamun lahi alaiha wajen kyakkyawan ayyukan da ta nuna wa al'umma cewa su ne waɗanda suke kai mutum ga yardar Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka ji yadda Allah ya yarda da ita wato a kowane janibi in ta yi fushi Allah yana fushi in ta yarda Allah yana yarda Allah subhanahu wata'ala ba mu albarkacin ta da fatan za ku kasance da mu da tashar wulaya TV a cikin shirye-shiryenta insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.